وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبارع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 23 ga watan safar shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da sha shida ga watan sha biyu shekara ta 2014 miladiya ga mu a wannan masallaci masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera idda sakkwato inda muke karatun littafin mu na muwatta imam malikin rahimahullahu ta'ala wanda muka yi sati sati a wannan masallacin idan ana bai da karatun muna cikin kitabun zakati a kitabun zakati mu rike babu buka ɗaiɗaiɗai har zuwa babi goma sha ɗaya yau za mu tashi insha Allah kan babi na goma sha biyu babu ma ja a fi sadaqatil baqari ga wata nuskha fi sadaqatil baqari ga wata nuskha fi zakatil baqari duk dai ma'ana guda ta farko Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim qala abu marwan ubaydullah ibn yahya ibn yahya al-laythi rahimahullah Babu ma jaa fi sadaqatil baqar حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبعة ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل ما لا باب ما جاء في صدقة البقر abin da ya zo na game da nisabi na zakar albakar shanu me nisabi nasu sai sun kai kamar nawa aka fidda zakka ma'ana sadaka ko ka ce sadaka ko ka ce zakka ka jingina gaba ƙari duk dai ma'ana guda ce zaka. babban hadisin da ke gare mu marfu'an a cikin bayanin zakatun bakari shine hadisin mu'adh ibn jabal alhamdulillah imam malik gashi ya ruwaito shi wannan hadisi ya fito cikin abu dawuda da Tirmizi da nasa'i da ibnu majah da imam ahmad da sunan na ad-darimi duka sun ruwaito hadisin kuma ta hanyoyi daban-daban ladai ko wace hanya an ka diba sai a ga wata 'yan matsala duk da dai ba doguwar matsala ba ba illa ce mai suka kware da gaske ba amma kowane sanadin sai a ga akwai ɗan wannan amma saboda kasaratar turuki hanyoyin sun yawaita aka tara su sai wannan yana cikin babban misali in kana bidat sahihun li ghairihi ko ko hasanun li ko li li kasaratar sai hadisin ya zama ingantacce illa ita ce ga tabar mu ta cikin mu ta layin imamu malikin wada illa take haddathani yahya wannan mun san wannan an malikin imamu darul hijra an humayd ibn qais al-makki shi ma mun san shi fika ne malami imam malik ne an tawisin shi ma fika ne na cikin kibarut tabi'in shi ma bai da matsala a tawus al-yamani to inda dan abin yake anna mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu hakika mu'adh ibn jabal to tsakanin dawusu da mu'adh ibn jabal shi adda inke dawus an samu kacewa saboda mu'adh ibn jabal ya rasu shekara ta 18 bayan hijira 18 bayan hijira dawusu an haife shi bayan shekara 20 bayan hijira akwai haduwa to shi an dan dan illa hadisin ya sake maimaituwa abu dawuda shi ko ta layin masaruku shi ma sanadi ne ingantacce na har zuwa masaruku shi ma masaruku ya ce mu'azim da jabalin ya yi kaza kaza kaza shi ma an ka diwa labari ne shi ma irin wannan a shi ma lam yudrik mu'azim da jabalin to wannan nan a ka'ida imam malik wajen hadisi yana karɓa irin waɗannan hadisai duk shi mursal garai ba illa bace har in ya zama wannan tabi'i din da yayi irsalin hadisin ma'ana tabi'in bai hudu ga wanda ya ji a gare Ɗaya kawai ya ce muna sahabi wani ya ce ko annabi ma ya ce har shi wannan tabi'in yana cikin kibaru tabi'ina abinda imam malik hujja da shi na cewa waɗannan annabi sallallahu alaihi ya yabe su da cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum suna cikin alkurunul mufabbala sannan kuma waɗannan mutane na musamman na an yabe su duniya ta yarda da imanin su ta yadda faɗan gaskiyar su sun fi ka sanin man ka zaba alayya muta'ammidan fal yatabba maq'adahu minan nar sun fi ka da ka'idat in har yanzan ya tumaci annabi yake kai tsaye to yana da yaqini 100 bisa 100 annabi ya magana da yana shakku ko bai ko ya san bai faɗi ba bai jingina ta wannan ne al'amurra sun kasa imam malik sai zai yahtajju bil hadithin munqati wa yahtajju bil hadithin mursal wa yahtajju bil hadith alladhi lam yudrik at-tabi'i as-sahabiyya dai zai yana hujja da wannan ina fata mun gane ba imam malik a cikin wannan hadisi ba duk malaman da muka ambata da suka rawaito hadisin kamar su sunanul arba'a abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah da imamu ahmad da darumi dukkan su sun yi hujja da wannan hadisi kai wannan hadisi ko da ka ce kai aure ya idanu a ce mai da'ifi sai mu ce ijma'in malamai gaba ɗaya ya tabbatar da hadisin ina da mun sha ba da misali hadisi yakan zan mai rauni amma ya zan ijma'i ya zo kan ma'ana hadisin kamar hadisin alma'u la jin shay'un ko ko la yasghayru gaba, sai ce illa an illa ma galaba ala riqihi aw ta'amihi ko eh aw launihi cewa idan ruwa launin sai canza ko ɗanɗanonsu ya canza ko ƙamshinsu ya canza wannan hadisi da zo magana ba'ifi ne gaba ɗai duk malamin hadisun da aka wannan hadisi ta hanyar sanadi amma ijma'in ijma'ul umma ma ba ma ijma wasu ta'ifatin nan jama'a ba ijma'in umma ya ijma'i akan ruwa idan ya canzu da wani abu wanda an najasa har ruwan launin sa ko ɗanɗanonsa sa ya canza ko ƙamshin sa ya canza wannan ruwa ya zana zasa kila fahimta ijma'i ya tadda hadisi ba aka samu haka to kama irin wannan haka na ijma'i ya tafi kan cewa shanu talatin sa talatin suna da zakka a bada tabi'un daga nan babu zakka sai sun kai sai sun kai arba'in in sun kai arba'in a bada musulla wannan ijma'i na ƙasa ga talatin babu wani abin da aka yi magana game da zakka an fahimta bisa ga talatin to sai a yi gidan talatin bisa ga arba'in sai dai a yi gidan talatin talatin ko arba'in arba'in ina fatan mun gane wannan to sannan kuma mu fahimci wani abu cikin wannan hadisi za mu samu wani fiqihu fiqihun fiqihu sunnati wal kitabi mu fahimta sosai mu jiya wani hadisi dai shine sanadin nashi hadathani yahya an malik an humayd ibn qais al makki an tawus al yamani anna mu'adh ibn jabal al ansari mu'adh ibn jabal al ansari kusa mutane madina na al khazraji manzo sallafin ya aike shi yaman a matsayin malami mai karantarwa mai wa'azi ya aiki abu musa shari a yaman a matsayin alkali sarki shugaba ehe suna da ayyuka da yawa uku na aika a yamen. ya aiki ali bin abi talib ya aiki abu musa shari ya aiki mu'adh bin jabal mu'adh bin jabal a matsayin malami mai wa'azi yace innaka ta'ati qauman min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah to shi na ba wannan bayani da kaza to daga ciki mutum da kaga ciki wa inhum ata'uka lidhalika fa'alimu anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim ko tu'khadhu min aghniya'ihim wa turaddu ala fuqara'ihim fa in ata'uka lidhalika fa iyyaka wa da'at al-mazlum wa taqi kara'ima amwalihim ko sannan wa iyyaka wa da'at al-mazlumi fa innaha laysa bainaha wa bainal lahi hijabun kaga ashe an bashi damar yayi karantarwa kuma an ba ya dama ya ɗabbaka ta ya amshi zakka ko ehin to wajen karɓar zakka to ga magana a hada mu'adin da Jamal ya kasance yana karɓa min salati na bakaratan daga nagge ko kusa kalimar baƙara yana ɗaukar mace na ɗaukar namiji wannan tun da kun ka gani na cewa bakara tun wannan tun ba ta'u ta'ani da ta ba ko in ce hawa aka ce mata da larabci ba ha'u ta'ani ce ta ba ha'ul ifradi aka ce mata ha'ul ifradi mai nuna abu ɗaya na an gane idan an shahe ta sai abin ya koma mai ma'anar jam'u sai zallil jinsi in ka cire ka ce baqaru sai zallil jinsi shanu duka ko waɗanne iri an fahimta kuma ko matan ko mazan kuma in ka kasa ta ce baqaratun to sai zan guda an fahimta kaka ce sai mata ehin akhara min 30 baqaratan ya karba daga nage talatin ya karbi mi tabi'an tabi'i dan maraki malamai suna cewa wasu miya tabi'an da la'annahu yatba'u ummuhu ana ce mai tabi'i saboda uwa ta kan ta ta kiwo yana tare da ita don ba a daɗe da kariyaye ne ba suna cewa ɗan shekara biyu ko ko bai ida kai biyu ba ko ya dan dara biyun kadan tabi'i kenan salatina bakaratan tamiri tabi'an kuma shi a bihi na akhada wa min arba'ina baqaratan cikin nagge arba'in yana karɓar musinnatan karsana ya shekara uku zuwa hudu ko kuwa ta cika hudu musinna ina da mai ta can cikin layya ko kuma harkokin zakatan cikin littafin bulugul mawa musinna ba suna ce mata da hausa kamar karsana haka yawa ya shekara hudu tabi dan shekara biyu zuwa uku musinna ya shekara uku zuwa hudu to ko talatin ko arba'in to ku saurara ga wani abin karatun tunda kun ga yanzu kana iya cewa ma'azum jalla shi ka karba ko kuma muku kila sai ka ce kai kuma ka kaji an ce annabi ya ce ko misali ko gashi ku za ku ji hadisi marfu'in nan haka yake karba ko a kawo mai shanu sai ya karba talatin cikin ɗaya sai ya ce wa utiya bi ma duna zalika sai an ka zo mai da abin da bai kai talatin ba fa a ba an yi akuza min hushe a ce a ba amsa abinda bai kai talatin ban ji abinda an ka ce game da shi ba wa qala ce lam asma' min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fihi shay'an ban ji komai game da annabi game da shi game da wannan ban ji komai ba ha to game da talatin da arba'in fa kenan kenan ya je eh kada shi marfu'un na hadisin karba shami su sun kai talatin aka ba da tabi'i wata sun kai arba'in aka ba da bi hadisi na marfu' ila rasul sallallahu alaihi wasallam daga mu'az ibn jabal daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ana karba talatin. ga dan maraki eh dan maraki lati ana kafa dan maraki arba ana kafa musanna an fahimci wannan sosai yace wannan ban ji abin da annabi ya ce ba ko ana karba ko ba karba ban ji ba amma dai fa as'ala hatta alqahu fa as'ala ku bari sai ina hadda manzon Allah na koma sannan in tambayi ana karba ko ba a karba fatuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai zan annabi sai rasu qabla an yaqaduma mu'azim da jabal ka mu'azim jabal ya dawo ta mu'azama jira can kawai babu abin da ya jiya sai ya ji rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan kuma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati shikenan in dai babu wanda ya ji kasa ga 30 to ba su da zakka to kuma babu wanda ya ji ka kenan 30 kasa ga 30 babu zakka ma'azum bin jabal radiyallahu anhu yana cin ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya ya ya hazarta ya taho aka gama abin da aka yi kuradi daidaito to ma an gama kun san ba irin yanzu na ba ko ba haka ba yi abu yanzu ka ji yanzu bayan dai an gama su ya ko da ya zo lokacin da ya zo abubakar su ji ku shi a bisa a khalifa dan gama abin da ya kai abubakar su ji ku ya bashi kan ku jira ta yamma sai ya ce koma ka ci gaba da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yayi har zamanin Umar bin Khattabi Umar bin Khattabi na hawa kuma ya dawo ya zo ya mubaya'a ya ce masa koma dai ban iya cire ka ga aikin da annabi ya saka to haka ya zan ya faru lokacin Uthman bin Affan Uthman bin Affan na hawa sai ya ya caccanza wannan ya koma nan wannan ya koma nan sai ya mai transfer daga Yaman mai sai Sham to Sham shi Muawiya eh, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ya rasu shekara ta goma sha takwas kamar da muka ambata bayan hijira a wani alloba da an kai na amwas ana ce mata fa'una amwas yazzan da an kai alloba nai sun kama ya ɗaya bayan ɗaya wannan ya rasu a zo makabarta a kai shi tun ana makabarta a cewa wani ya rasu tun ana makabarta a cewa wani rasu ya daga hannu ya ce ya Allah in dai muna da rabo a wajen ka yi mana tatin aljanna Allah kada allo baga tauce face duk sai ka kwashe ni sai zan da shi da ɗaya ne sai da turɓe su gaba ɗaya shi ku yabbe su cikin wannan annoba mu'adh da jabalin radiyallahu anhu wannan hadisi haka shine madogara ga zakatul bakari da na talatin ko arba'in to kuma in ya sun wuce haka sai a irin ka'idar can fa fi kulli talatina tabi'un wa fi kulli da ka ce ɗari gare ka ko mu yar talatin talatin guda biyu talatin talatin sittin tabi'i biyu saura nawa cikin ɗari arba'in musanna da ka ɗari gare ka sai mu ce to tabi'i biyu musanna guda to haka dai za mu yi ma in ka ce ɗari da kaza ɗari biyu dubu uku dubu hudu dai suna dai rabuwa ko ko a yi talatin talatin ko a yi arba'in arba'in to haka yake to yanzu malam zai shiga tafsir da bayanai game da abubuwan da suka ratayu ga zakat shanu ɗin mu ci gaba mu je ma قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق مفترقة في أيدي ناس شتى أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها nan malam yana tara mamu bayani zakkar dai da an ka wajabta kai an ka wajabta ma ita kai ma mallakinta kan haka in dai kana da shanu ko tumaki ko raƙuma ko duk abinda aka wa zakka ko da yana rarrabe ga hannun mutane ina da mu kama da wannan can cikin zakatul aini zakat kuɗi ko kai an kai an mai kuɗin amma kana da yara wancan miliyan biyar gare yana ga hannun ya ce yana ce masu wancan uku wancan miliyan ɗaya da sauransu lokacin zakka za a listafta abinda duk ga hannun mutane ai zakka ko to haka dabbobi shi na mala ya ce kala ya Allah ya ce kala malikun anan naji malami na malik yana cewa ahsanu ma sami'tu kaulin da yake bani shawa duk cikin kaulin lukkan da ji kenan akwai kaulin da ba wannan ba kuma haka ne sharh mai azurqani ya kawo akasin wannan kauli ya jingina shi ga Imam Shafi'i da Abu Saurin duk da dai wannan kauli ya zama zahiri kuma ya zama mabayyani kuma ita ce har yanzu fatuwar da mafi yawan malamai suka ɗauka ka ita ce hatta da lajinta da'ima lil ifta'i wal buhuthi ilmiya ta Saudiya da wannan fatawar ta ka amfani bar mu karanta mu jiya yace fi man kana lahu ganamun ga wanda ya adda bisa shi ala ra'iyaini ya raba bisa shi ga nashi ga makiyaya guda biyu ya dauki kaso kaza yabba makiyayi wani ya dauki kaso kaza yabba makiyayi wani makiyayan mutafarriqaini kuwaye daban-daban wannan ya gabas wannan ya yamma wajen kiyo ko ba haka ba kana da su kabba wani yayi Nijar kabba wani yayi Ibadan ehin aw ala ri'a'in mutafarriqina ko ko yarba ba ma ga makiyayi guda ba makiyaya da yawa daban-daban kowa inda yake samun abincin haki ko ciya ko wani abu suka tafi fi buldanin shatta garuruwa daban-daban to miya hukunci in shekara ta zagayo anna zalika shi wannan mutune ya da lamarin yake yujma'u kulluhu ala sahibihi anna zalika cewa wannan dukiya Yu'jumaru za a lisafce shi lisafewa ba a koro a kawo ba za a lisafe shi haka mahu sharfin wada sun ka fassara lisahewa kulluhu duka ne a bincika a san ko nawa a gare duka a tattaro shi ala sahibi ga mai shi lisahi makiyayi wani wanda ya nijar akwai garge biyar waje ne makiyayi wani goma ya kora wani shi ko kaza gare ali safa a buga fa yu'addi minhu sadaqatahu sai ba da sadaka ce zakati kenan ga wannan abin da an gare kila fahimta wa bi sulu zalika rajulu haka haka al'amarin yake mutunan da yakunu lahu adh-dhahab wal wariku shina da zinariya shina da azurfa ma'ana kuɗi mutafarriqa suna rarrabe fi aidi fi aidi nasin ga hannuwan mutane shatta daban-daban shi ma annahu yanbaghi shi ma ya wajaba gare kalima yan bagi nan masu sharhi muwadda sun ya jibu take ba na yan bagi ya kamata ba yan bagi ta ya jibu ta yan bagi ya wajaba lahu garai an ya jama'a ya tara lisahin duk dukiyar fa min ha ma wajaba alaihi fi zalika ya fidda abin da ya wajaba a garai na cikin wannan dukiya min wajaba gare min zakati hala zakat kenan dole ko wace shekara sai ya yi lisahi ya tarkato ba matsala ta suna ga mutane daban-daban ba a dai kiyaye isahi zakat ta haushi ba cewa aka yi a'a ko wani can inda yake zakka ya hidda zakat abinda ta waje ba gare ba kila an fahimta akwai kaulin shafi da abu sauran da ce haka nan amma wannan kaulin ya zama daidai duk in an ka ce wani ya fidda abinda an gare to kila ko ya a yaudarai ko ya yaudara ko da ke shari'a ba ta yaudara ce ko ko ya wahala kai nai ko kuma ya ci da yawa don yakan yi in an ka bada haka ya amsa tunda ba a yanayin mutum na gare mu ba to yakan yi wancan wanda ya ka gabas talatin gari ko ba haka ba sai a ce bai da zakka in tumaki na kowa kufance ni talatin gari bai da zakka shi ko wanda ya wancan nawa gare ki da sannan sun ka kai arba'in mu ɗauki tumaki na sai ka ce shi ya zakka guda ko shi ko wancan wanda a wani bangare sai ya zan ishirin wancan sai ya zan kaza wancan to za a samu wasu adadi da ba su yi da zakka wanda da an tara da an tara su zakka za ta hau to wancan na da talatin bai da zakka wancan na da talatin bai da zakka to amma da tun da nashi nashi kada da an tara ha babu zakka ka gani za a samu matsala in an kasance kowane inda yake ya fidda zakka kai to za a samu matsala zai ci zai ci zakka shi mutumin ma'anar cin zakka zakka za ta wajaba ga dukiya ta bai fitar ba an mai Muhammadu Nasiruddin a wannan tambaya cikin fatawa tashi Muhammadu Nasiruddin Albani wannan fatawa ya da amsa aka tambaye shi ga mutumin da adda dukiya ga hannun mutane shin zai hidda zakat daidai waɗancan su mutane su ɗauki nan hishe duk abin da an gare ka kai wakilin ka hitar in bai kai ba ka bari in ya kai ka hitar ko ko a koma ga mai abun yace a koma ga mai abun don ya hina tsuwa kuma ya daidai da hankali da shari'a a fahimta wannan sosai wajen lissahi ya kamihi قال يحيى مالك وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز إنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت وقال إنما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاه إمام مالك أنا زي ما فسر اللغة اللغة دونك فهمتها يانك تشي غنم haɗa tumaki da دا أواكي دونك فهمتي wannan to shi na zai ma haka ya ce wa kala ya haya kala malikun ma ya faɗi fin rajul game da mutumin da ya kuno lahu da'an wal ma'azu Shina da tumaki da awaki adda'an tumaki alma'azu awaki to alaga ta malan shin zakka awaki daban kuma zakkat tumaki daban ko ko duk dai abu gudana ma malace an innaha ko innaha nauyata annaha amma dai ka da arabiya innaha saboda inna ta zo ba da kala innaha tujma'u alaihi fi sadaqa yace a a hakika za a tara mai tumaki da awaki matsayin su guda ga sadaka ga zakka ma'ana matsayin su guda duk gudana in baka ga yace fa in kana fiha ma tajibu fihi sadaqatu ya ka hada su yazzan cikin su akwai yazzan an kada su kai abinda aka hidda ma sadaka ma'ana guda 40 to suddiqat a hidda sadakar su in sun kai tumakin da awakin wa qala malam zai muna fassara larabci yace inna ma ai kawai hiya ita tumakin da awakin ganamun kulluha dukan su ganamuna adda'anu ganamu aka ce musu alma'azu ganamu aka ce musu a hada su ribu ya duk ganamu na aluga ko aluga ganamu na ko sai ce tufa fi kitabi umar ibn al-khattabi a cikin littafin kundin mulki kundin shari'a da umar ibn al-khattabi ya rubuta wanda yake aika ma gwamnoni ne wancan da mun ka faɗi wanda mun ka ce ba umar ya rubuta ba ba fatawa umar ta ba abin sos an same daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abubakar siddiku shi ma haka gare da kwafin a amru amru na da kwafin wancan kwafin da muka wancan hadisi wa Allah ya masal qur'ana illa shi na da kwafin aka diba durin zakat abubakar as siddiku da umar bin khattab da muhammad ibn amr duka zakat wurin zakat bayani gudana harfan bi harfin kaga ashe abin da majiya gare yake cikin littafin ga wanda an kace وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاتا شات حتى أنك تشكي للتاهم كما هكذا يوم أنا زي منا تا أتي أكي أتي أتي أكي وانغا كندين غلاوي يسو هسرا كو to gashi fassara mana ni a gana يتشي ko ba haka ba yace to cikin ka'idat cikin littafin Umar cewa aka ko ganami an kai umfani da shi to kuma mun san at wal ma'az kulluha ganamu an fahimta saboda haka ba bambanci mun riga mun fasara wannan gabat wa fi matal ganan game da bisa bisashen da aka kiyo idza balagat idan sun ka kai 40 shatan a tunkiya ko karamar bisa 40 shi yasa ko je na ce muku shatun karamar bisa aka cewa kakkace akuya kakkace bunsu a duk suna dauka shatun akuya shatun bunsuru shatun tunkiya shatun rago an gane ai in zai za a fassarawa ana nuhin kaza sai a ƙara fassarawa da caption ko anazatun ko na'ajatun ko taisun ko ba haka ba ehem ya hanka ce taisun ya tsaya bunsuru ana za a sai zan tunkiya ko mi'iza sannan an ka ce na ya za a kuya afwan ya hanka ce na'ajatun ya zan tunkiya ya hanka ce caption ya zan rago ko mhm mai magana game da sa'ima sa'ima na cewa kiyatatta na cewa malik ya ce sa'ima bai da mafhum ba yana nufin sa'ima ba yana nufin dai tun tumaki yayin da sauran mazahibu ahmad bin hanbal da abu hanifa da imam shafi'i da mafi yawan malaman hadisi sun tafi kan sa'ima tana da fassara bin a fassara ta ita ce wadda aka saki ta heta daji ko ta heta cikin gari ta yau kiyo ta dawo ko a ta yau kiyon ta a dawo ita aka fi dama zakka da suka ce cewa sa'ima ya fi da ma'alufa ma'alufa da ainun sannan ya fidda al'amila amila da zaka sai don jan ruwa za zaka sai don aikin gidanka da sauran wasu abubuwa ko don noma da sauransu ma'alufa da zaka turke don ka kama don kiyo ko don cin nama da sauransu a gane wannan sai sun ce ba su da zakka amma shi imam malik ya haɗa su yace sa'ima bai da mafhum wannan kawai khilafa ce ta wajen fassara hadisin ba hadisi ga kuwa wannan hadisin aka dogara gari, Allah ya samu ƙarin bayani قال مالك فإن كانت الظأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الظأن وإن كانت المعز أكثر من الظأن أخذ منها فإن استوت الظأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء malam zai kare mana tafsiri ne har yanzu aka raka Allah tumaki da awaki a hada su duk gudana ko to in ga da tumaki da awaki ne hada su amma bangaren tumaki ya fi yawa ko bangaren awaki ya fi yawa an ka zo za a karba cikin wa aka karba to wannan sai kare mana gwari gwari qala kuma fa in kanat ad-da'anu hiya akthara idan tumakin sun fi yawa sun fi min alma'azi maazi awaki yawa misali tunkiyarka talatin awakinka goma ko kaga tumaki sun yawa walam yajib ala rabbiha illa shatun wahidatun to sannan zan tunda bai faɗa bai faɗi nan ba ba cewa in sai zan tumaki sun fi yawa sannan yazzan kuma a zakat abinda za amsa gare ka akuya tunkiya karamar bisa guda za a amsa ba biyu ba uku ba guda ta ma'ana arba'in nan. ko hamsin na ko sittin ko saba'in ko tamanin ko ɗari ko ɗari da goma ko ɗari da ishirin dai gare ka ba ka ɗari da ishirin ba nawa aka karɓa guda aka karɓa ko to sai yanzu amma abin da muka sun mu ce tumakin sun fi yawa kaddara ɗari da ishirin gare ka tunkiya ɗari awaki ishirin su gare ka to malam ina cikin wa za a karɓa a hadal musaddiku sai ce mai karɓa sadaka shi sa'i a kula in sadu an ka samai shadda shi mai ba da sadaka in kacce musaddiku musaddiku mai bada sadaka amma in ka ce musaddiku ba ka sa mu sabu shadda ba shi mai amsa yana daga cikin hikimar larabci ko fa ko ba ko wa akun min ya in hidda sadaka to a al musaddiku shi sa'i mai karɓar zakka shi na ai karbar tilka shata wannan karmar bisa shi karɓe ta allati wajaba da wata wajaba a rabbil mali ga mai dukiyar shi karbe ta mina cikin tumaki tunda tumakin sun yawa an fahimci karatun ayi yace wa in kana til ma'adu idan awakin kuwa aka tara min abdan sun hitu maki yawa ukhiza minha shi karba cikin awakin an gane ai fa in istawa abdan wal ma'az da na bugu istawa yace mana ya karanta fa in istawat duka larabci na dauka amma dai a kula da riwaya fa in istawa abdan wal ma'az idan tumakin da awakin suka daidaitu arba'in na gare ka sai zan nawa sai zan 20 20 tunkiya 20 a akuya 20 ko ko 120 na gare ka wagga 60 wagga 60 ko ba haka ba to mi a gawa a karba mala yace akhadha shata min ayatihi ma sha'a karamar bisa da zai karba shi mai karban zakka din ya karba inda ya so ko cikin tumaki ko cikin awaki ya karba inda ya so qala ya haya qala yahya qala malikun وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة وقال إنما هي إبل كلها فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء قال مالك وكذلك البقر والجوانيس تجمع في الصدقة على ربها وقال إنما هي بقر كلها فإن كانت البقر هي أكثر من الجوانيس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما فإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الثنتان جميعا Kala ya haya kala malikun kamar da makwaricin tsakanin tumaki da awaki to ko tsakanin raƙumma haka yake tsakanin shanu haka yake jinsin raƙumma shi ma akwai jinsi daban-daban da mala ya ambaci biyu daga ciki kala maliku yace wa kadhalika al-ibilu haka nan magana raqumma ya ka ce ibilu ta har duk jinsin raqumma amma cikin raqumma akwai al akwai al masu tozon nan guda da masu tozo biyu ko yawwa raqumma in kuka diba ko ga hoto akwai su to al waɗanda dai mun ka fi sani sune irabu ko na kasashe ko irabu sune masu abin ga biyu tozo biyu bukhtu waɗanda an kai yawa mun sani masu tozo guda to duka jinsin dai raƙumi ba dai duk sunan raƙumma ba yan kada duk iblu aka ce musu ko to da irabu jinsin su daban da su jinsin su daban yace su ma hukuncin su yujma'ani ala rabbihima wajen lisahi za a lissafa su ga mai su rabbu ga mai su ko <clears throat> ga ubangijin su wato mai mallaka su is sadaka wajen sadaka wa qala imam mali yace in ji hayaka ce muna wa qala imam mali ya faɗa mai yace inna ma hiya ibilun kulluha dukan su ibiluna saboda haka fa in kanat al-i'rabu hiya akthara in larabawan sune suka hiyawa min al-bukhti daga wadanda ba na larabawan ba kuma walam tajib ala rabbiha illa ba'irun wahidun zakkab guda zaka bai ba dukiyar gare ka da yawa ba ba su kai goma ba duka dukan su kila daga biyanna ko shidda ko bakwai zuwa tara gare ka to fali akhudhu min al-i'rabi sadaqatiha shi karba cikin waɗannan i'rabun da sun kai yawa amma wa fa in kanatil bukutu, in a kasara sun fi yawa fali a kuzumin hashi doka cikin ta ma'ana waccan kila je waccan uku ko duka takwas garai tsirabu su abiye wadancan bukutu su a uku kaga ya doka cikin tsirabu idan ko bukutun su sun a doka cikin bukutu, mala yace fa fa’in istawat idan suka daidaidaitu kila duka duka shidda garai uku uku ko ko takwas garai hudu hudu ko ehin fali akhudh min ayati hasha shi amsa da inda ya kaso ba ma ɗaya ba ƙala malikun wa kadhalika al-baqar haka nan baqaru shanun masu haihuwa wal jawamis shanun madara su ma tujuma wa fi sadaqati ala rabbiha za a tara su wajen sadaka ga mai su waɗannan ɗabi'a su haihuwa waɗannan ɗabi'a su a turi ta tsan madara aka ko ko ka kawasara dai da baƙaru da jawamisu dangi na nami na shanu ko wace kala ka ɗauka to su ma juma'u fi sadaqati ala rabbiha in lokacin sadaka za a yi su ma su duk hukuncin su guda don naka na mi abbayani wa qala malan yace inna ma hiya baqarun kulluha duk sunan su baqaru kuma salasina baqaratan tabi'an ko mhm to mi at tafsiri yace fa in kanatul baqaru in su baqaru din jinsin da an ka fi sani na na shanu masu haihuwa in yazan hiya kasara sun fi yawa min aljawamis sai da jawamisu kuma wala tajibu ala rabbiha illa baqaratun wahidatun najji guda ɗaya ta waje bai bai da talatin garai ko talatin da uku ko da hudu ko da biyar zuwa da tara ba su kai biyu zai bai ba a kula sosai to fali akhudhu min al-baqari ya ɗiba daga cikin bakar tun da su sun kafi yawa amma wa in kana til jawami su tara idan jawami sun kafi yawa to fali kudu min ya ɗauka daga wajen su fa in istawat in sun kai tangal tangal fali akhudh min ayatiha an yati ma sha'a shi ba inda ya kaso shi wa shi sa'i mai karba sadaka fa idza wajaba fi zalika sadaqatu idan kuma sadaka ta wajaba cikin su gaba daya ya zan misali a wannan ya kat talatin wannan 30 in sha nuna misali ko ehin eh, bakaru 30 jawamisu 30 kuma gashi abin na iya yiwa kuma he da biyu he da guda za a ɗauka su duka sinfani jami'a sai a ɗiba cikin wannan guda a ɗiba cikin wancan guda shi kenan sun yi daidai wa daida an fahimci karatun to sai karin tafsir قال يحيى قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادت إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما خمس زوج من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة فإذا كان للرجل خمس زوج من الإبل أو خمس أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يقل عليه على الفائدة الحول وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته na yanzu ga karin tafsiri yanzu mun fita daga nisabi ko shin yanzu za mu shiga wani kuma cikin zangon har yanzu dai zakat shanu din na yadda dukiyar ka shigo ma ta same kana da wata dukiya kuma da ka'idar cewa haulanul hauli wa shekara yaya tafsilin yake yaya bayani yake dalla dalla ai muna bayani mun san dai in yanzu kana tilonka ko ko kana bawan Allah ka ko ɗari baka da kasa samu raƙumma ko ba haka ba ba amma ma maganar zakka ko nawa na sai mi sai baɗewar haka ko yawwa to amma ina ne wanda yake dama ya da hali dama ya da raƙumman ya koma ƙara samun wasu bisa ga waɗancan shin yaya ne da wace zakkan wace za kimanin shekarar wace za a wani da su tsohuwar dukiya da su za al'akari da su ko kuma sabuwar dukiya a fahimci wannan sosai to shi na malan ka sun ya hidda muna wannan sassarƙiya ƙala ya haya ƙala malikun man afada ma wanda ya samu dabbobi dama mun ce ibnu maqaru ganamu ina jin karatun ya gabata in ka hada duka sai a ce musu mashiya zakatul mashiya ka amanta shi yasa malan ce man afada mashiyatan wanda ya samu fa'idar dabbobi suka zo mai suka shigo hannu nai min tafsiriya ce ta tafsiri ta ba tab'idiyya ba ba daga cikin a'a min fassarata wato ebelin aw bakarin aw ganami wato raƙon mana sun ka shigo ko shanuna sun ka shigo ko ƙananan bisashi na sun ka shigo tumaki da awaki mala yace fala sadaqata alaihi fiha babu sadaka da abin da ya zo ma hannunka yanzu yanzu hatta ya hula alaiha alhawl sai shekara ta zagayo min yawmin afadaha ko min yaumi fadaha daga ranar da ya samu wannan ƙari ya samu wannan fa'ida kamar in kana da ka baka da komi zai shigo to ba a lisayi sai mu daura haka mun fahimci wannan sai ce mi sai ce illa an ya kula lahu ha nisabul mashiyati sai in kamun fa'ida ta zo masa yana da nisabi na dabbobi shina da raƙumma ko shanu ko tumaki ko awaki waɗanda kuma su ƙorari sun riga sun cika nisabi yana da su aji wan nisabu ma tajibu fihi sadaka nisabin abin da sadaka ka wajaba sai in sun kai bari a tuna ma duk da an faɗa ma shi abin da muka nuhi in ma khamsu zaudin min al-ibili ko da raqumma in raqumma na biyar shi an nisabi aqallu kenan aw 30 baqaratan ko ko nagge 30 aqallu kenan an gane wa in ma 30 baqaratan wa in ma 40 baqaratan shatan ko kuma qarab bisa 40 ko raƙumi biyar ko nagge talatin ko tunkiya ko awaki arba'in ko dan tuna amana ya eh, kasan da haka ya ce to in yanzu yana da akallin lissabi akalla yana da wannan zuwa sama to me hukunci ne to ya ce fa'iza kana lirrajuli idan ya kasance ga shi mutumin da ya samu fa'ida yana da hamsu zaudin min al-ibili ba sai na fasara kumi biyar aw talatuna baqaratan nagge talatin aw arba'una shatan karamar bisa arba'in to yana da su sun mafa da ilaiha ibilan au bakaran au ganama sannan ya samu ƙarin raƙumma in raƙumma gare ɗazu au bakaran ko ya samu shanu in shanu gare ɗazu a fahimci karatun au ganaman ko ya samu tumaki ƙananan bisashe in su gare ɗazu ya same su ta yaya ya samu waɗanga masu shigowa yanzu in ta saye na sauwa yayi au hibatin ko kyauta an ka bashi aw mirasin ko gadon sai wani ya nashi ya mutu wanda ya gado ya gade su ta dai hanya halattacciya ba sato su yayi ba ko ba haka ba ba barawan zanharana ba to fa innahu yusaddiquhu yusaddiquha yana sadaka su ma'a mashiyatihi tare da dabbobi ne su wanda yana sadaka su hina yusaddiquha lokacin da yi sadaka su dabbobin nashi na gidan lokacin da zakkasu ta wajaba ko da da shigowar su yau washe garin zakat shekara ta cika kila fahimta to zai zakka tsohin da sabbin tare wa in lam yahul ala alfa'idati haul ko da shekarar bata zagayo ga abin da ya samu daga baya ba shine fa'ida wa kana ma afada min almashiyati ila mashiyatihi ko da yace in ya kasance abin nan da ya samo wanda ya hada da abin da agare na dabbobi kasuddikat an riga an sadaka ta inda ya sawo shi an fahimta kila gado na su yaran rasu ko wani dan uwansu wanda ya gado sai da an ka hidda zakat washe gari sai Allah ya mai abu cikawa ko ba haka ga an kai daidai ko ba haka ya hidda haƙƙin Allah sannan Allah ka bar rayuwa ce sai aka zo an ka kasa da aka kasa kuma sai ka samu ya 40 kuma da amma kana da 40 gida ko ko mu ce kana da bari mu dun abin ya fita in ba mun ka ce 40 kana da 40 ba a ganewa sai mu ce kana da ka samu nagge talatin ko to kuma kana kana da nagge talatin ba da talatin don na nagge don misalin ya ita sai ne ba tumaki har yanzu shatunta ba ta ba ganewa yawwa to ka kana da talatin naka aka mutu aka bar ma kaska da talatin talatin da kan gada dama jiya ko shekaran jiya an hinda zakarsu an fahimta yace to fa in kana ma afada min al mashiyati ila ma shi yake in yanzu abin da ya samu na dabbobi wanda ya hada zuwa ga nashi dabbobi na gida kada suddikat an riga an yi sadaka ce qabla an yashtariya haka mun ya sawo su in sawa akai bi yawmin wahid iri guda lahadi an kai zakka su ya same su attanin aw qabla an yarita ko ku kamu ya gare su in gado na shi ma dai bi yawmin wahid iri guda to fa innahu yusaddiquha ka sani dai zai saki sadakar su a fahimta ma'a mashiyatihi tare da dabbobi ne shi na ya mashiyatahu an gane karatun sai karatu ka gano ma wannan shi a aka ci cika ci ana aka ci cika ci a ce zakata ta mutum guda zakata an kai an kai dukiya ta an kai zakatta jiya jiya kuma an kai zakatta yau ba ma misali jiya an kai zakatta yau kuma an ka sake zakatta ba ma misali ina aka samu cikin babe na fiƙihu. a yi zakar dukiya marratai da so duji a yake yawa ita to nan na kila gane karatu a bai ita zakkar ta jiya sannan ta tashi daga mai ita ta hanyar kyauta ko sadaka ko gado ta koma ga wani ko da ta koma ga rai ran nan dukiyar tsaka da an gare ta isa zakka ya gwama ya koma hidda zakka saboda haka in ya yana da bakara shanuwa talatin ba guda zai mai ba tabi'i to sai ya gabu talatin nawa zai bai tabi'a ni eh amma ji a hidda su to yau kuma hidda su an fahimci wannan wannan shine fatawar lajinsu da'ima shine lajinsu da'ima ka amfani da shi duk da dai sauran kusan da lajinsu da'ima ana tara malaman duniya da gaba ɗaya na to kuma kowane na ba da gwargwadon karatu ne na shi bincike kuma ga kurmanta akwai mazahibu da yawa kila wanga dan kaza na mazhabate kaza wannan dan kaza na mazhabate kaza amma karshe sai kowa ya bada abin da zai ba su wa karshe sai a hirin jaye ga wani kauli sai a ce shi ne fatawan mi fatawan lagatar da'ima masha Allah a fahimci wannan qala ya haya ya haya qala malikun وإنما Masalu ذلك zaki har wajen tun mai يشتري biya من wajen آخر arba. وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد wannan misali na ya koma basuwa kala ya kala malikun wa inna ma masalu zalika misalin wannan dun karatu ya kara hita masalul wariki kamar misalin azurfa ce yuzakki har rajul wannan mutum zai hida zakka azurfa in ya fita zakar azurfa zun mai shari bi ha min rajulin akhar aradan kudin ne doke sai ta sai kayan kaddara ga wani mutum daban sai ka ce can wajen wance ka so wani abu duke da sai da kai zakka ka kudin ka na cash ka cidda musu zakka sannan ka dauki kudin ka ce ka sau wani abu arab an fahimta kuma wa qad wajabat alaihi fi ardihi zalika idza ba'a sadaqa shi shi wancan da ka sau gari dama ya sauhe tun shekara wa shekaru shekara biyu ko uku wanda ya tsawo kayan urudu shekara biyu ko uku ya ajami an ka ce zakka ta yaushe ba a ko kuma lokaci guda ya kashe da zakka ko to misali na ka jazakallahu khaira misali inda ka da hankali za ka gane kudi gare ka miliyan uku sai ka yi zakkarsu da ka gama zakkarsu sai ka ce ka wasu kayan uru da arus. na wani mutum da ya sawo su ya aje an ce bai zakka sai ya sayar sun zauna waje ne shekara biyu ko uku an ka ce in ya sayar da su ya sai su waye zakkan li'amin wahidin to sai ka zo ka sai abin nan ka ɗauki kuɗin ga da ka yi zakkar su yau ko jiya ka bashi yau sun ka shiga hannu ni za a ce mai shi ne karɓa zakka a zo an kai zakkar su ko da zuwan can muhammadu ya zakkar su da ya zakkar su ya shiga kasuwa ya sau kayan aliyu gaba ɗaya ɗauki kuɗin ne ya bashi kuma kuka ce zakasu su marratai an yadda a shafin ya yake to shi na malanka sai buga misali an gane karatun ai wa inna ma matalu zalika matalu warisi yuzakki har rajul thumma yashtari biha min rajulin akhar aradan wa qad wajaba alayhi fi ardi zalika idza ba'a sadaqa to fa yukhruju ar-rajulu al-akhar ka gani ba dole wancan mutumin ɗayan na biyun zai fidda sadaqataha sadaqa kuɗin sadaka kuɗin nan hazal yawmi ran ko nan da ya karɓa? sannan kuma waya kunul aharu qala saddaqaha hamil gadi ko kan saddaqaha Hamil gadi kuma ɗayan zai yi waye sadaka ta washi gari na farko din nan shi mai kuɗin na wanda zai zakka washi gari shi mai kayan Ila gani shi za kullum kamar irin maganganu na jiya da ni na cewa karatu muka su mu mai da mu kulawa ko ba haka ba shi zai tsare mana addinin mu shi zai tsare muna ibada mu mu ji tsoron Allah ko ba haka ba sai ya zan muna ɗabbaka karatun ko da yaushe amma in ya zan haya gaga muka yi ba mu karatun abin wanda ya kamata ɗaya rana wani zai zuwa ya ce muna kaza sai mu rikice ko ba haka ba mu fahimci karatun karatun shine karatu irin wannan ya yi wa'azi ko ba haka ba ko da ke a fahimta sosai wa'azi mataki mataki na kila ta ko wanga wa'azi na ko mhm. ai wa'azi a shigo amma in kai wa'azi ka shigo ban mutum ba karanta sai kama tangal tangal bai da immunity gobe na ai bai kila fahimta duk wanda ya shigo bai fahimci abin ba ya zanna ana tangal tangal da shi kaza kaza sai shi harkar dole jima ta sai hita amma ana karantar da shi ana karantar da shi ana yi ana yi sai ya samu sai ya zan kamar irin sahaban manzo sallallahu alaihi wasallam yace haka zalikal iman idza da bashashatal qalbi haka imani yake ya shiga can cikin kololo zuciya ya huda zuciya bai hita Allah ya sa mu dama duk abin da ka walshe mu rashin karatun sai mu yi ta abubuwa fagan fagan Allah samu gani kana malikun قال مالك في الرجل إذا كانت له غنم لا تجد فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجد في دون في دونها الصدقة أو ورثها إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة صدقة حتى يقول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجد فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاه صدقها مع ماشيته قيل يصدقها قال, قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا قال مالك في رجل akwai wata magana ɗazu da muka yi to mala ita ka sun ya sake maimaita ma kalmomin don ka a kuskuren fahimta can inda yake cewa idan mutum yana da raƙumi biyar ko nagge talatin ko ƙaramar bisa arba'in sai ya samu wasu raƙumma ko wasu shanu ko wasu bisashi kamar tana riga na fasa na ce ya samu wasu raƙumma sai na ce amman ga mai raƙumma wasu shanu amman ga don to sai malam ya hararo cewa wata fahimta cikin jeren yin larabcin in ba a fassara haka ba wani fassara za a samu mushkila kakkace ashe ana hada raƙuma da shanu ko ehe mutum na adda shanu ko raƙumma ko ƙananan bisashe sai ce sai ya samu shanu ko raƙuma ko ƙananan bisashe kaga sai ka ce ana hada su shanu da raƙuma ko ba a hada kowa mustaƙillin kai ne yake illa dai cikin raƙuma suna da ajanasu cikin shanu akwai ajanasu ko asunafu wannan dai karatu mun san shi tun kasa kasa to shi na malam ka sanya ya koma dan repeating din kalmomin don karatun ya ƙara bayanuwa kala malikun fi rajulin kanat lahu ganam mutumin da yana da bisashe la tajibu fi hasadaqatu sadaka waɗanda basu wajaba bata kai ai sadaka bata kai ai sadaka su ba cewa la tajibu fi hasadaqatu ma'ana basu kai ni sabi ba haka dai zaka cewa fashtara ilaiha ganam sai sai wasu bisashe ganamun gare ko masu wasu bisashe kasiratun kasiratan masu yawa su kuma tajibu fi duni hasadaka ƙasa gare su ma akwai sadaka sai so garge goma to ƙasa ma gare su akwai sadaka ko garge guda ma yana sadaka ko ba haka ba ya sau awarisa ko ya gade su akwai zakka ko babu akwai zakka ko babu abinda an gare bai kai nisabi ba raƙun mu ɗauki gana muna da malayin ambata amma goma gare ko ba haka ba bai kai nisabi ba gobe ta yi koko sun kai lokacin zakasu da sati guda ko sati biyu sai yadda ya sawo ɗari biyu tunkiya ɗari biyu su tunkiya ɗari biyu inda sun shekar nawa zakka masha Allah to dai so sai zai haɗa su da na gida amma ku kula sosai na gida ba su kai zakka ba ana zakka ko ba masha Allah karatun ashe an gane ƙa'ida mhm. na gida su kai zakka in na gida sun kai zakka duk abin da ya daɗu sama da su da shi aka lissafi amma in asali bai kai zakka ba ko nawa ya karuwa a lissafi da shi mhm. shi na sai ya ce fashtarka ya ce fi rajulin kanat lahu ganamun la tajibu fiha sadaqatu fashtara ilaiha ganaman katiratan tajibu fi duniha sadaqatu aw warisaha annahu la tajibu alaihi fil ganami kulliha sadaqa ba fi ganami ha. sadaka ba ta wajaba ga bisa bisashin dukansu na gidan da waɗanda ya taho da su hatta mi hatta ya kula alai halhau sai shekara ta zagayo mai to shekarar wa tsohuwar dukiyar da bata kai zakka ba sanda ya same ta ko ko sabo da ta shigo da nan zai fara lisani sai mala ya ce hatta aka ku riga malam masallaci sai mala ya ce hatta ya hula alai halhau min fada ha bishtira'in aw miratin ran nan da sun ka shigo ran nan zai fara lissafi an fahimci wannan wazalika dalili kuwa anna kullama kana inda rajuli duk abinda abgun mutumin ma shaitan na dabbobi la tajibu fiha sadaqatu waɗanda sadaka bata wajaba gare su ba min ibilin aw bakarin aw ganamin shanuna ko bisashe ko eh, eh, raƙumma ne ko shanu ko bisashe in dai ba su kai musu zakka ba to laysa yu'addu zalika nisaba mali ba a kirga shi nisabin dukiya hatta mi hatta ya kuna fi kulli sinfin minha sai ko ne sinfi daga cikin waɗancan na sama da mun ka ambata wani ya kai ma tajibu fihi sadaka in raqum na sun kai biyar in shanuna sun kai talatin in tumaki da awaki na sun kai arba'in a kula hatta ya kuna fi kulli sinfin a kula min ha ma ta jibu sadaka fa zalika nisabu alladhi to in sun ka kai abin da aka zakata to fa zalika nisabu to wannan nisabi da ya kai shine alladhi yusaddiqu ma'ahu ma afada ilayhi sahibuhu shine aka cewa mai shi ya fi da zakka abin da ya samu ya hada da shi wanda isa zakka abin da ya samu min kalilin aw kasirin kadan na komai yawa min mashina an fahimci wannan qala maliku walau kana li kaddara da mutum yana da ibilun raƙumma aw bakarun ko shanu aw ganamin ko wasu dabbobi kanana tajibu fi kulli sunfin min hasadaka wanda kowane sunfin su sarkata wajaba gare in raƙumman na raƙumman in shanun na shanun in tumakin na tumakin ma thumma afada ilaiha ba'iran ne samu raƙumi guda in sha in raƙumma garai aw bakaratan ko ya samu nagge guda in shanu na garai aw shatan ko ya samu karamar bisa guda in dai na farko sun isa zakka to ha saddaqaha ma'a mashiyatihi saddiku ha. to ita aka cewa ya sarka koda gudatta ya aka sarka guda kamar kana da raƙumi tara raƙumi tara nawa gare ka nawa in sun ka shekara nawa kai da zakar su guda sai ka samu guda kamun rana kamun gari ya waye sun zan nawa sai ka ba da nawa shatani kaga kenan guda kai kai da masaraka an gane ba kana da karam kana da tunkiya mm, nagge ishirin talatin da tara ai ta yi za ka bai ko ka da a waye gari sai ka ce ka sawo mi ka so guda ko ka gada ko wani abu mai kama da haka da ka kada sun zan nawa musannatun ashe ba ai zakarta ba to in kana da karamar bisa 120 fa ko ba haka ba washe gari 120 nawa yi da zakar su guda washe gari sai ka samu mi guda sai ka hada sai ka hada nawa kaga an yi zakarta kila a fahimta shin wai malan ra'ayi na ko fiƙi hukumi a'a sanadi na karantowa yayi qala ya qala malikun wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika duk cikin fatawa ne nika ji wannan shine hinhina tsuwa da shi sami'tu ko ji yayi kenan ba gasan bane wa hadha ahabbu wannan shi an mafi soyuwa ahabbu ma sami'tu duk cikin abin da ka ji to wannan shi an mafi soyuwa ilayya zuwa garan fi haza game da hukuncin waɗanda abubuwa fi haza ko fi zalika kace fi zalika nawa fi haza na ina jin ko na mai jambaki fi haza na yawa na wasu fi haza na wasu fi zalika bai da bambanci ko eh in dai ba hitina aka sun a jawo ba <laughs> qala malikun قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده وأنها إن كانت إن كانت إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر وإن كانت بنت لبون أو حصة أو جزعة ولم تكن عنده كان على ربها كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى حتى يأتيه بها ولا تجب أن ولا أحب ولا أحب أن يعطيه في أن يعطيه قيمتها to ga wani wuri kan nan ka an sama imam malik rututu an dan gitta mai da yawa ƙauluka sun yawa game da wannan matsalar wace matsala mu koma can cikin raƙumma don karatun ya fi hita idan cikin raƙumma mun ka koma mun ce daga biyar har zuwa ishirin da hudu duk shatun aka ba su cikin awaki aka cikin karama kanan da sashe ko amma da sun wuce sun kai ishirin da biyar sai a koma cikin raƙun masu kansu daga ishirin da biyar zuwa talatin da hudu bintu muhalli daga talatin sun ka ƙara guda talatin da biyar zuwa arba'in da shida ko bintu labunin daga nan jaz'atun daga nan taiqatun ina fata mun gane wannan can muka samu wannan don abin karatun ya hita bintu mukhadim mun kace shekara biyu bintu labunan mun kace shekara uku kun ko ka biya muka ce katun na biya shekara hudu ko katul fahali ehin to mi a hukuncin idan ana buƙatar yar shekara biyu an ka rege duk cikin dabbobin ka babu yar shekara biyu sai yar shekara sai yar shekara uku zuwa sama mi a hukunci a ba tambayar ku ni ba ga karatun na zai ta an gane ya shekara biyu aka so kai waɗanda aka gare ka sun girmi ya shekara biyu mai hukuncin sannan mai hukuncin kan ana son ya shekara biyu ɗin an gane a ana shekara sun shekara ya shekara uku ko hudu aka so kai ko ba ka da ita duk ƴan ƙanana gare ka duk ƴan shekara biyu na yaya za a yi tambaya shin tilasta ma za a yi ka kai kasuwa kasuwa irin ta wadda aka so wasan faɗi haka ko ko ka ba da wadda an gare ka a hankura a hankura ko ka hankura don a hankura in wadda aka so ya shekara uku gare ka kai ba ka da shekara biyu gare ka kaga ka ba suwa a hankura in kuwa wadda ka son wadda za a ba su a shekara biyu aka so kai shekara uku uku gare ka kai ka ba su haka hankura shi haka za a yi ko kuma ka ba su wa a ka canji ko ka ba su wa ka haye kauli uku kuma duk an faɗi haka shi sa wannan fatawat akwai jagare ta amma to bari mu tsaya mi ma da yake cikin muwatsari a fatawa ta shi an yi a fatawa ta don ku san da waɗancan kaulukka ƙala malikun fil ce. imam mali ya ce game da abin da za a hita shi a dato anan in raƙumi biyar mi aka ce musu ga istilahi tam na masu zakka nisabi ka ce nisabi nisabin raƙumi biyar tunkiya guda ko akuya guda mi aka ce mata farilla a fahimci wannan Zakka da kai a hidda ma zakka a ce mata nisabi abin da ka fitar shi a farilla an fahimta eh qala malikun fil faridati imam malik ce game da dabbar da za a ba sa'i an gane ai tajibu da tawajaba ala rajuli ga mutun amma fala tujadu indahu babu tabunai annaha ko innaha innaha to yadda ita al'amari yake in kanat ibnatu mukhadin in yar shekara biyu aka so falam tujad babu ta to ukhiza makanaha ibnu labunin zakaru a bara ɗan shekara uku amma namiji ba mace ba kakkawar ta yawa an gane a bada shekara ɗan shekara uku amma namiji an gane karatun wa in ka na bintu labunin in yan shekara uku aka so mace au hekatan ko yan shekara hudu aka so mace au jaza'atan ko yan shekara biyar aka so mace amma walam yakun ko walam takun ga wata nuska inda hu babu ta gunaye to ya za a yi babu ta gunai nan ku saurara malam ya canza fatawat in ƙasa aka so amma bai da ƙasa ba manya gare ya ba su waye hankura Allah na da abin biya ne wala bai da abin biya ne eh to amma in babba aka so shi bai da babba ƙanana gare ya an ka ce a bada karama shi bi zai biya Allah gaba ta abin biya to shi yasa ga in sama na sai mala ce ba suwa shi Allah na da abin biyan ka to amma ga mai babba aka so kai baka babban kanana gare ka to ya za a yi so iska hukuncin kana ala rabbil ibil ya wajaba ga shi mai raƙon man an yafta'aha ya ta ya sau irin ta wadda aka so <laughs> an gane ya sauta lahu don sa'i ya ba sa'i hatta ya ati ya gubiya har ya zo masa'i da ita ya ce da kai ne ya sau ya kawo masa ya ce to ga irin wata aka so kwatanta ne wace ya aka fi shekara ta za'i to shi kenan to bari ya ce sau wala uhibbu yace ni ban ganin ya dace an yi ya huki mata ya bashi kima ban gane ya bashi kuɗi harkar zakka ba a musanya kuɗi cikin ta an fahimta to alhamdulillah da ba abu nasti da duk mun batta a da shi kenan sai mu ce ma mu irin ga abin gadan malaman mahiyawan malam fituka cewa doki duk wanda ka ga dama ko ba haka ba to amma akwai nafsi in muka koma ga hadisin can ko ko littafin can da muka yi magana na abu na Umar bin Khattabi a riwayar Abubakar as akwai ta ciki ku koma cikin riwayar Bukhari akwai ta ciki Imam Bukhari ya kawo hadisin yace idan yana da wadda aka so sai ya zan bai idan bai da wadda aka so dunaha in ana son ya ba da bintu lahu ne to shi ko bai da bintu muhadin gari, to ya ba da bintu muhadin tare da dirhami ishirin idan yana da idan kuma bintu labunin aka so an gane shi ko duk waɗanda aka gare hikka na gare ma'ana sun ɗara abin da aka bukata to ya ba da hikkan a bashi canji dirhami ishirin kuma hadisi marfu'an na littafin tun da tun kaida mun ce hadisin dukan su muttafaqun na kuma ina da muttafaqun anan ba Bukhari Muslim ba Abubakar shi ya ruwaito Umar shi ya ruwaito wancan hadisi na Ibn Abu Muhammad ibn Amr ibn ah, Abu Amr shi ya ruwaito ko muka ce da shi muka kawo dalala hadisin marfu'un na ila Rasul sallallahu alaihi wasallam tun daga nasi to ba a buƙatar kiyasi ko A wani haɗawa ko hicewa ko ku tunani in nassi ya tabbata idza warada al-asaru ba'alan nazaru idan asari yazo nazaru tunani ina gani cuta tashi aiki ina gani a babu ina gani kila fahimta tunda akwai haka nan ko da ya ji bai ji dadin wannan ba to tunda nassi ya tabbata ai shi kenan tunda ana sa kuɗi to ai kenan a kula da fatuwa sosai fa ka koma ka sake muraja'a sosai wa sosai ka gane ana bada canji wannan shi nan ka kai ka ce kai ba ta ji ka ce kai wannan kuma kila wannan daban amma dai ana bada canji an fahimci katun sosai to shi sa an ce muku wannan gabat an jama imam malik kun ba shi ne fatawa to a wannan abu muke wacce shi ne fatawa da ba ko wanda ba ta ce fatawa su ba fatawa su ana bada canji ka ba su wa a baka canji ko ka ba su ka ka ba da tunhaya wannan ita ce daidai kuma tun da hadisi ita ya tabbatar an fahimci nan da ke ko sannan ga wata gaba na ita ma an gitta ma imam malik game da ita mu karanta ta ya hakuri lokaci ya amma dai gaba karshe ta kana malikun وقال مالك في الإبل النواضح والبقر الثواني وبقر الحرب إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة قال مالك imam mali ya faɗi fil ibilin nawadhihi wal baqari sawani wa baqari wa baqari harfi wannan magana na ta dazu karkashin wa fi sa'imatul ganani ko na yi magana imam mali ya ce game da fil ibil game da raƙumman da aka sau an nawadhihi masu ban ruwa dunja nawadhi aljamal ko alba'iru madihu mai aiki ma'aikaci ko ya ja na'ura ko ya ja guga ko ya ja keken guda. nadih amma dai kalimar madih ainihin wanda ta daga wajen ban ruwa na wadih sannan wal baqai ko shanu as-sawani su ma masu jan ruwa as-sawani daga ya saniya ne saniya bi ma'ana as-saqiya eh kila ma bahaushe daga ne ya samu sunan saniya eh as-saniya amma da larabci dai as-saqiya sai a ce al-zakara as-saniya eh mai shayarwa imam ma ya ce raƙumman da ka aiki su ja ruwa da shanun da ka aiki su ja ruwa wa baƙarul harsi da shanun noma yace inni ara ni dai ina gani ara akula sosai fahimta taita akula inni ara ina ganin an yi ukhada min zalika kullihi an gane idza wajabat fihi sadaqa kowa da cikin waɗanda ana karɓar zakka gare su in dai ya kai nisabin zakka da mai aiki da mara aiki da kiyo da wanda aka ce a koro shi a nisawa da shi duk ana haida zakka an fahimci wannan wannan ita ce fatawa imam malik rahimahullahu ta'ala fatawar sauran malamai sun tafi kan cewa wa fi sa'imatil ganami shi na da mafumi mafumi ne in ba su ba ba haida zakka a kula sosai hakikanin gaskiya da ana karatu tatacce ana bayyana karatun tun farko da rigingimun da aka basu ba sun yi sa ba ko ba haka ba sai a fahimci karatu sosai sai zan kasan nan kamar da aka sha faɗa sai zan ana ta karatun gaba guda yana cikin abin da ya kawo mana rigima gaba guda mutum na karatu tun ƙasa tun kawa'idi akadari ishmayi ne bai kai sai ya kai sani ya kajin an ɗan ƙara ko askari ana ce mai ƙaulani amma dukkan ala ƙaulin sai ya kai askari ko a karabu sai a kama ce mai a ƙaulani sai ya kai lawali da sani da mudawana sai ya ji a ƙawalo ko ba haka ba to kuma kama haka ina lokaci ka isakka to kullum ka karanta abu guda sai ka da shi kaina a yayin da an ka zo ma da wani sai ka ce Allah baran ko ba haka ba sai a yi ta ya muci amma tun farko mu fahimci karatun wanda yake akwai abin da nasu ya tabbatar akwai da fahimta ce kowa ya sata shi Allah ya ji su gaba daya rahimahumullahu ta'ala mun dai abin da muka jaddada kullun mu yi kokari mu gano karatu daidai mu yi aiki da daidai Allah ya ba mu gamun katar game da haka to wani na neman addu'a assalamu alaikum malam na gafarta malam ina son a taimaka ma baba da addu'a Allah ya bashi lafiya ina nan kila baban shi ko mahaifin shi ko to ubangiji Allah ya ba mahaifin shi lafiya duka marasa lafiya mun musulmi ubangiji Allah ya ba su lafiya inda ciyan su ma bai tashi bane ubangiji Allah ya ba su saukin tafiya kuma Allah shi gafarta musu bai Musa ba Musa shi ma ya kira ni ɗazu ya ce ai masa karuwa an haifan masa yara mace da namiji to ubangiji Allah shi raya su Allah shi ba shi nauyin ɗaukar takalihin su Allah ya sa musu albarka na a ah, to liman shi ma ya samu ƙari ta faɗo gida kenan jikanya a ah, to ai duk gudana jikanya ya samu ina ga amma ai da jika da ɗa duk ɗiyanka na yau ya samu ƙarin jikanya ubangiji Allah shi sa mata albarka Allah shi rayar da ita rayuwa ta musulunci ta imani Allah shi ta muna shi ba mu zuriya tsayi ba ah, ina da shi da tambayar mu ba su haka ko yau ai hakuri mu ja lokaci so na e liman yace liman shi ma yaya ina da shi ma bai da lafiya Gwagwado dai da shi muka muka karatu da shi muka sallah ina dai bai samu bai da lafiya wadda ba ta bashi damar ya yi waɗannan takalifi shi ma muna roƙon Allah shi bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah shi bashi lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik